عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم Allah mai tsarki masanin duk wani ɓoyayyen abu ne kuma masanin duk wani bayyanannen abu ne babu abin da yake ɓuya a gare shi daga cikinsu kuma shi ne mabuwayi wanda ba a rinjayarsa kuma mai hikima a halittarsa da shari'arsa da tsarawarsa.